na biyu ku kalli tashoshin talbijin ku dubi abin da 'ya'yanku suke yi na rantse da allah jiya juya hannu ne ne kawai ina neman tashar labarai ta channel news zan ga labaran karfe goma sai hannuna ya kai kan wata tasha ga 'ya'yan hausawa samari kusan su hamsin da yarinya kwaya ɗaya suna rawa da waƙoƙi irin na indiyoyi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai matsala wannan yana ridin yadda mustaqbal mu zai kasance ka je birnin kano yanzu ka ji mecece atmosphere yadda take kewayawa yanzu samari kowanne zai shiga wannan rawa zai samu kudi. zai maka ƙarye yana karatu amma je kaka gani suna karatun za ta yi maka ƙarye tana karatu je ka gani tana yi don wallahi barin gaya muku wallahi ba zai iya yiwa ka karanta karatu karatu na hakika kuma kana drama ba sai dai in karatun akan drama kake to za ni tatar da mu je mu to kaga ko duk mai karatu akan drama ko wallahi laisa min al'iri wala min nafir kakka ji tsoron shi dan har abada ba zai zama wata tsiya ba ko da mishi mari in ka haɗu da shi ba zai taba zama sufurtandan yan sanda ba ba zai zama dpo ba ba shi da ma'ana waɗannan yara da na ga suna rawa jama'a kaf da na dube su a tsabar ido ba wanda ya kusa da shekara talatin ‘ya'yanmu ne hausawa fulani musulmi 'yan arewa tsakanin kano zaria da makamantan wurare waɗannan yaran su ne ya kamata a ce suna karatun injiniyarin su ya kamata a ce suna karatun kaza a daidai lokacin da ga tsaransu can su kuma su ne wa kansu faɗa suna karatu ba drama ce ba sa yi a america ba ba drama ce ba sa yi a kudancin kasan nan ba amma can duk wanda kuka ga yana drama to lalatacce ne baya daga cikin waɗanda ake lissafawa mu kuma nan fa 'ya'yan mutane ne masu mutunci na gari su ne suke shiga me yasa ana samun kuɗi to ba girin-girin ba mai za a zo ran da za ta daina samun kuɗin a lokacin kuma tsufa ya kama irinsu saboda haka ina ba da shawara musamman matasa kar ku yi wasa game da harkar karatu shi ya sa ka ji kafin in fara karatu yau ne waɗannan maganganu da kaushin murya lallai ka dage bayan karatu ba abin da za ka ci moriyarmu iyakar karatu ne kawai za ka ci moriyarmu kuma kamar yadda nake faɗa muku idan ku musulmi ba ku yi karatu ba to irin waɗannan mashari'a irin waɗannan projects na ko farawa akai yanzu na buɗe ƙofa ne wani matashi yana nan shi ma yana cewa zai gina makaranta irin ta albani to nan gaba makarantun za su zo za su zama da dama kenan to za a zo ana neman suwaye za su karantar abin da ya faru a malaysia kenan malaysia mahasir. shugaban ƙasa ne yana nan da ran shi bai wuce shekara 60 a duniya ba nan najeriya ya zo ya ce don girman allah yana son rubuce-rubuce da 'yan najeriya suka yi na thesis na project da, da, da degree da masters da phd yana so da allah a tattara a taimake shi a bashi kofi akan harkar kasuwanci da industrialization da noma yana so zai je da shi da masanan ƙasar shi su je su shawara su yi nazari daga nan abu da dan fodiyo da ibadan da jami'o'in ilorin aka ɗibi waɗannan aka bashi ya foto stadi ya tafi da ya je suka je suka karanta ko sai so ga cewa ai wannan binciken da 'yan najeriya suka yi ai ya fi ƙarfin ilimin masanansu professors ɗinsu su iya fassarawa ba za su iya fassara ba za su iya putin nashi in, in, in action ba za su iya implementing ba wato an rubuta in an dasa bini da zugu in an matse bini da zugun za a iya juya shi ya zama kaza zai zama man fetur zai iya zama yogurt zai iya zama kaza wani dan najeriya ya yi bincike daga ina daga university ibadan to sun tafi da binciken sun karanta wallahi sun kasa yi sai sake dawowa najeriya mahafir ya sake dawowa ya ce don allah a taimake shi da masana su je su fassara wannan abun a karantar da mutanen shi ya kafa masana'antu a ga abin a aikace wallahi abin da ya faru kenan jama'a mahafir ɗaya daga cikin implementers ɗin ko wani bayarabe professor a remo musulmi ne wata uku da ya wuce an yi hira da shi a tashar talbijin sai gashi ya zo ya kawo ɗan shi makarantar nan domin yan uwan shi suna da 'ya'ya a makarantar nan sai gashi ya zo na ce prof na yi ta ganin ka a talbijin kana ta bayani ya ce a ah, kwarai daga malam muka zauna muka hira kusan awa uku nan ne yake juye mana waɗannan abubuwan ya ce tesis mu ne mu muka rubuta suka zo suka samu photostat suka je suka kasa karanta suka kasa fassarawa ba fassara daga wannan ba ni bagin baka fassara ta dukan kato ba ba ita ake nufi ba ana nufin saka abin a aikace yi a aikace sai suka kasa sai suka ce a basu malamai aka basu suka kafa makarantu suka kafa ma'aikatu shine ya samar da industrial revolution juyin juya halin da ya faru a kasar malaysia sai ya zama juyin juya halin ya tsallake harkar kasuwanci da noma juyin juya halin har ya kai zuwa game makaranta ilimi waɗan yaron da ya je ce maka ya yi makaranta a malaysia tambaye shi azuzuwa nawa ne a makarantar flat ne za a samu ɗan ƙwaya ɗaya sai a ce shine faculty of engineering sai a samu wasu ɗakuna sai a ce ne department of kaza su ne jami'o'in amma akwai masana akwai practitioners akwai waɗanda suka iya aiki a aikace don haka ga sunan 'yan najeriya yanzu ina suke tafiya karatu malaysia amma ku duba duk yaron da ya je malaysia karatu ka tambaye shi suwaye malaman hausawa daga abu hausawa daga dan fodiyo yarabawa daga jami'ar ilorin da ibadan su ne malaman su kuma waɗancan 'yan malaysia 'yan mali yaren nasu su kuma su ne da ƙasar su ne da makarantun su suke karɓan dalolin don haka ku dubi rashin ban taɓa ganin rashin fasaha wanda ya ta min da hankali irin wannan ba rubutun a nan aka yi malaman na nan ne ɗaliban daga nan suke tafiya abin da zaka ce me ya hana mu a zo nan yi mugunta yanzu muka ce za mu bude jami'a a nan duk hasada sai ta dawo kai shi shikenan ina tsallaka malaysia yanzu na tafi sai ka bude su mara maraba suke jama'a bara na je kasa ivory coast da labari ya yaɗu ga wurin masu mulkin ga wani ya zo kaza kaza sai aka turo min minista wallahi ya zo yana yi min tallan abubuwa ne na ci gaba ko amma sai da ya rinka guntsa min bakin ciki kun san me yake cewa an ce kai malami ne zo ka kafa makaranta a nan an ce kai ɗan kasuwa ne ka zo ka yi masana'antu a nan za mu baka fili kyauta kuma ba wanda zai tsangwame ka ba hasada gwamnati za ta goyi bayan ka saboda ci gaba ne ka zo nan baya jin turanci sosai faransanci yake ji so turancin brokin brokin yake come come and invest here no one will do wicked no wicked no bad you no go see bad thing no bad thing good good come build school come and build mosque come and pray no problem wallahi jama'a minista ne a kawo mini sai zo kashe gari da mota ya dauke ni yana kewaya da ni inda ake tabarmi inda ake abubuwa ya ce ka gani duk ba 'yan kasa ba ne har muka je wani wuri sai ɗayan ashe ba ne sai na ji suna larabci da na ɗan juya min shi kenan mini abin nan irin kwarori din nan shine yake kamfanin tabarma inda suke a tamfa da ake cewa yar cote d'ivoire duka gashi nan ba 'yan kasar ba ne kasarsu ta ci gaba saboda haka wannan gyaran da muke